vous savez, Eh, karantar suwa yaran makahi da karantar suwa sauran yara iri guda ne rubutun ɗaya ne yake da bambanci. An bani horo kamar sauran masu karantar suwa. Na samu satifika ina ne na CFAD a alif ɗari tara da tasa'in da ɗaya. Na fito cikin jeri na ɗaya na ɗaliban da sun ka je jarrabawa. Sai da mun ka jira shekara uku sannan mun ka kai ajin college. Bayan breve ina na je Ecole Normal na Doso. Bayan wannan kuma kuma na je Ecole Normal na Zandar a wajen horon da ake ba masu karanta suwa. Ko akwai bambanci tsakanin abin da kike koyarwa da wanda kika koya? Kila bambancin tsari ne kawai saboda mu a lokacin mu ba iri wura ba ne ba don a karanta suwan yanzu suna da kayan aikin su mu kuma a da muna da namu kayan aiki ba kamar su Big adwas da lakire ba da kun ka sani mu muna da namu fenso da tablet da kimbarit na karatun lissafi. Waɗanne matsaloli ne kike fuskanta a cikin aikin aikinki? A da rubutun hannu ne, amma a yau tare da na'urar zamani da ta kawo ci gaba muna samun littattafanmu a rubuce kuma muna da abokanan aikinmu da muke aiki tare da su. Sai dai mu ce alhamdulillahi saboda mun samu ci gaba. To yaya ake kimanta kwazon ɗalibai? Kana ta so makahi guda guda ne, kenan wannan tsarin iri guda ne muke bi domin mu kimanta kwazon ɗaliban. Kamar yadda kun gani bamu da ɗalibai da yawa. In ana so a karanta suwa ɗalibai makahi ya kamata a ce a cikin aji an samu kamar ɗalibai goma. Amma in kun duba ba su wuce ɗalibai bakwai ba. Saboda karanta suwa ɗalibai guda guda ne muke yi. Haka kuma kimanta kwazon su ma guda guda ne muke. Yara hudu kawai nake gani. An yi hakan ne cikin niyya ko kuma iyaye ne ba su rubuta 'ya'yansu. A yau da dama, saboda uwaye suna rubuta yaransu makahi tare da sa hannu muna kai su a cikin makarantun da suke kusa da gidajensu. Waɗanda suke zuwa daga cikin yanki kuma muna riƙe su a wajen wajenmu.